da bukatunta ta ce in Allah ya sa an samu a sanar za ta aiko mijinta ya zo ya karba to ana sanar da ita cewa in Allah ya ga an samu ta aiko mijinta ya zo ya karba akwai wani ɗaki jaki ne kuma da ya zo yake daga shiga yake mabukaci ne ya ce an fitar da shi aiki tunki ne maka ce babu abin da za a iya ba shi to shi ma jiya ya sake dawowa waɗanda ya sake dawowa haka in yana kusa shi ma ya zo wani bawan Allah da yake a abin nan babu shuruti fil wala'i yake babin da ke bayanin sharuɗai a cikin walisi ko walisaka walisi قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah kara mata yadda tace ya ati bariratu fa qalat barirata gumin tace ka tabtu ahli a tis'i awaqi ai ai waɗanda ke mallakarta sun yanka mata fansa akan ukiya tara fi kulli amin ukiya a kowace shekara ta biya ukiya daya fa'ini ya tace nana Aisha ki taimaka fa qalat sai na na aisha ta ce in ahabbu ana ujjaha lahum wa yakuna wala usli fa'altu in suka yarda ka kisa musu na biya kuɗin su hannun kuɗi hannu amma da sharaɗin wani su ke zamunawa mallaka ta to zan yi haka فذهبت بريرة إلى أهلها في بريرة جور يا فقالت تشي له فأبوا سيتن فقع مصابين لنا أنا آئشة فلا سيتكي fa'abau alaiha fa ja'at min indihim sai ta sai ta dawo daga wurin su wa'anda ke mallakan nata, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune fa qalat sai ta ce inni qad arattu zalika alaihi sai ni na bayyana musu haka fa'abau illa an yakuna alwala'u lahu sai suka ci sai dai walisin ya zamo nasu فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لسيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يجي ف... ف... فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سينا أنا عائشة ما من زعل الله لاباري فقال خذيها واشتركي سيما زعل الله شيء في تربيتها في شرعي لهم الولاء في ولي الناس منه fa inna mal wala'u liman a'taka ai wani waliki a shar'ance na wanda ya yanta bai wanne fa fa'alat aisha sai na aisha ta aika ta aika ta haka kuma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nas sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mutane fa hamidallahi wa asna alaihi sai gode ma Allah ya yabe shi ثم قال فأنيت ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من يسعى وإن سمتاني لشكل جل أي شرطي وإن لبا يشكل كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يتي في شرط إذا با يشكل كتاب الله ما تشكل شرطي وإن كان مئة شرط كودا شرطي قدا قليل قضاء الله أحق يتي حكمت الله أدل الله يشكل كتاب wa shartu llahi awsaqu shar'in Allah madaukakin sarki shine su ƙarfi, wa innamal wala'u liman a'taqa yace ai wani shi na wanda ya yanta baiwa ne babun yace wani babi idza karata fil muzara'ati idza ki'itu akhrajtuka in yayi karaki a cikin noma ga gona ka je kana noma kana shuki ana girba muna rabawa kuma duk sa'an da daga dama fa zan karbi zan koye ka zan karbi a bata ka tafiyar ka in suka yi wannan karaki wannan karaki ya inganta ko da inganta ba za a zantar ko ba za a zantar ba menene dalili akan haka in ka ce in ya halatta mai dalili ka ce bai halatta mai dalili to imamu bukhari ne a gurin sa ya halatta mai ne dalili ga shi zai kawo قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي أن كربونك عبد الله بن عمر الله كان مسجد لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر kama umar khatiban yayin da mutanen haibara suka jimma abdullahi dan umar ciwo a hannunsa ko gabarsa ko kafarsa sai sayyidina umar ya tashi yana khutba fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana amala yahuda khaybara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala da yahudun khaybara a amwalihim akan dukiyarsu Wakala qala yace nuqirrukum ma aqarrakum Allah za mu tabbatar da ku matakan Allah ya tabbatar da ku duk sa'an da muka ga kuma za mu canza ra'ayi muna iya canzawa wa inna abdullahi ibn umara faraja ila malihi abdullahi da umar yana da gona yana da dukiya yana da kadara a cikin kan khaibara sai ya tafi hunaka udiya alayhi min al-layli wa fudiat yadahu sai aka yi masa ta'adi sai aka karya masa hannu ko ya masa sargade wai suka ce turo shi suka yi daga sama yahudawa saboda makirki wai suka ce dukan sai suka karya masa hannu ko ya sargade ko kafa wa rijlahu da kafafunsa wa laysa lana hunaka aduwwun ghayruhu sai na umar ce ai lokacin bamu da wani makiyi a khaybar sai yahudawa hum aduwuna su ne makiyanmu wa tuhumatuna su ne kuma abin tuhuma su muke tuhuma da wannan aiki wa aiki ra'aytu idla'ahu ina ganin cewa a kore su a wurin فلما اجمع عمر على ذلك يا عند سيدنا عمر يتبتد haka zai kore su. atahu ahadu bani abil huqayq sai ɗaya cikin bani abil huqayq ya zo masa sayyidina umar fa qala sai yace ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai atukhrijuna wa kad aqarrana muhammadu sallallahu alaihi wasallama yanzu zaka fi da mu a khaybara ma muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai ya tabbatar da mu wa na ala amwalin wa tarata zalika lana yayi hulɗa da mu yayi mu'amala da mu akan dukiya sa'an na yayi mana sharadi akan haka فقال عمر wannan bai hude ya zo ne ya yaudari sayid na umar ya yi ƙarya ya ce ai manzon Allah ya yi mu'amala da mu kuma ya tabbatar da mu ma'ana in manzon Allah ya tabbatar da su ba wanda ya isa kore su kenan ba wanda ya isa kwashe abin hannun su kenan sai sayid na umar ya ce fa qala umar azananta anni nasibu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kake na manta abinda manzon Allah ya faɗa ne ai ni ma ina nan manzon Allah ya faɗa na ji abinda ya faɗa kada kai ƙarya kenan abinda manzon Allah ya faɗa shine fa bika Iza ukhrita min khaybara ta'adu bika qalusuka laylatan ba'da layla ai kai cewa manzon Allah yayi ya hali ka zai kasance in aka fitar da kai Iza ukhrita min khaybara in aka fitar da kai daga khaybara taguwar ka tana gudu da kai a hankali dare bayan dare A qalus taguwa mai saurin tafiya mai kwari faqala da musayar na umar ya fi nasar da shi ai wannan magana da manzon Allah ya isara ke a fitar da ku fa qala ke ce kana hazihi huzairatan min abil qasim wai ai manzon Allah wasa ya barkwanci ba da gaske ba kala sai sai na umar ce kazabta ya abu wallahi kai ya kace maki ya Allah fa ajlahum umar sai sai na ya kore su wa atahum qimata ma kana lahum min samari sai ba su siman abinda suke mallaka eh, yake hakkin su ne na na amfanin gona malam ya ba su dukiya wa ya ba su kuma dabbobi rakuma wa arudan da haja min aksabi da kirji eh, shimfidan dabbobi shimfidan da ake kan dabba idan za a hau wa hibalin da yaggwai wa gairi zalika da waɗansu waɗannan abubuwa da sai na umar ya tabbatar zai kore su sai aka zane aka kawo haƙƙinsu aka ba su wani kuɗi wani kuma kadara mahallu shahid kenan shine da eh, da aka ba su aikin kuma aka yi sharadi aka zo aka fitar da su rawahu hammad ibn salamata yace hammad dan salamata ya rawaito haka an ubaidillah daga ubaidillah ahasibuhu an nafi' an ibn umara an umara an nabi sallallahu alaihi wasallama ikhtasara sai takaita babu shuruti باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط وأن حديث إمام البخاري يا كاوش يا كاي وجه جي أكو كوهد كوبير أما قوة لسي كاوش أتكلشي وأن انكر سي كاوش تكتير كسة سلم الهديبية تلقى فرق حرق هو كرشي دنغني دا رواية تتثبت لإمام البخاري يتبادل لك بيان شروطي أكتين جهادي wal musalaha da sulhu tare da waɗan abokan gaba wa kitabati shuruti da yadda za a rubuta kuma sharaɗin inda za a yi yarjejeniyar da za a yi sulhu a kai yaya yake kasancewa yaya za a yi to shine ya kawo sulhun da ba a taba yin irinsa ba a cikin tarihin duniya nan kuma ba a taba ganin mai hakuri kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam nan kuma nan darajar sayyidina Abubakar ta bayyana nan kuma aka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yantiqu anil hawa duk abin da yake yi da umarnin Allah ne dama manzannin Allah haka ke ko abin da kaga manzon Allah yayi abin da Allah ya umurce shi yayi shi yasa aka ma ku anil hawa in huwa illa wahyun yuha tunda ana yi musu wahayi kenan abinda suka yi abinda suka zantar ba abinda za ka yi sai dai ka bi su sai ka saurare su waɗanda aka ce ka bi kenan ulaika allazina hada Allah fa bihudahum yaqtadi sune aka ce ka bi su ba inda za ka bi duk sa'an da ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba inda za zaka tuje sai cikin aljanna amma ka kauce ko ka bi haka ko haka ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب إذا كان الغراب دليل قوم فيهديهم سبيل الهالكين بهك بني yasa manzannin Allah abinda Allah yake su yi suke yi in Allah yake ka yanka kanka za ta je ka yanka in Allah yake ka yanka mutum ka yanka shi kai ko ko kai zahiri ne ko batini ne Allah ya ce hajjuru ka kashe ɗan yaro sai kashe shi wane ne ya kar a yi kisan kai Allah shi ce ka kisa kashe mutum ne biyayya ga Allah sai ka duk wanda ke ban kasa Allah ya ce ka kashe su ka kashe su ka saba Allah ne yi hakika ne ko zahirin shari'a kai duk jirgin ruwan da ke duniyar nan Allah ya ce ka huda sun ka huda kai laifi eh? ibada kai ko kai daidai ko abin da ke ciki ne sai dai a bayyana maka ga abin da yasa aka yi kaza ga abin da yasa aka yi kaza ko sa'annan kuma wannan kisan ba ta nuna cewa sayyidina Khadijah ya fi Musa dan an ce wai sayyidina Musa ya je ya koyi ilimi wurin shi kullum sayyidina Jibril yake zuwa yana karantar da manzon Allah ilimi waye wani eh sayyidina Jibril da kansa yake wa ma ilaha illa lahu maqamun ma'lum mu inda muka kai kenan matsayin mu kenan ka tafi ka je ka gana da ubangiji ba haka bane amma kullum sai ke zuwa cikin azumi karshen azumi wa cikin azumi sai ya zo idare cikin qur'an yazo yana karanta da manzo Allah Alkur'ani yana karanta da shi ke shi ake aikowa ya kawo masa yazo ya karanta da shi ilimi ba haka bane amma duk da shi manzo Allah ya ko sallallahu alaihi wasallam to wannan kisa ita ce mun ga hadisin shafi guda nawa kenan manya manya ko to haka suke wannan hadisi yanda ka ganki haka Imam bukhari ya rawaito da hadda inna na Aisha ke da hadda mun ga kifar isku shafi nawa ne da hadda ta to haka malaman hadisi suke duk hadisin da suka rawaito Imam Bukhari Imam Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Imam Ahmad Imam Malik wa'annan duk hadisin da ga sun kawo hadda su in hadda ka bata kai nan ba akwai matakin da ba za a saka ka ba akwai matsayin da ba za a saka ka ba cikin masu hadisi sai sa a ce masa hafi a ce hujja a ce amirul mu'minina a ce hakim duk wa'annan tayyitin tayyitin ne na masu hadisi musulunci kowanne ka kai inda matsayin ka yake akwai title da za a baka har aka zo aka sai maka al-hakim ko amirul mu'minina shi kenan matsala ta gama kenan kusan ka kai makura a cikin cikin ilimin hadisi sai ka sai ka wace kwakwalwarka wani zai aiko takarda in yana kara karatu kana mantuwa yaya za ka yi ba lallai za ka zauna a rubuta maka fahimi a rubuta a rubuta wannan duk ba abin da ba mu yi ba a rubuta fahimi a sa ma kunni a rubuta rashin a duk baya amfana maka komai abin da ake so yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna kai karatu wurin wanda ya iya in ba za ka iya haddace shafi ɗaya ba ka haddace rabi in ba za ka iya ba ka juje tsara uku in ba za ka iya ba ka juje tsara ɗaya yau da gobe jibi gata ana tafiya sai kwakwalwarka ta zo tana girma tana iya fahimta tana sai ka zo duk abin da ka karanta za ka iya haddacewa za ka iya fahimta amma farar ɗaya kana son ka iya ba da wahala wannan sai a hankali ɗaya bayan ɗaya yaro kankani in tashi ba iya zama a koya masa zama ba iya takawa ta ta ta ana shi ana masa har yanzu yanzu yana iya tafiya har yanzu yana gudu haka ake yi amma kace za ka tsallake tsari ɗaya biyu uku aka ce ka taka ka hau har ka je za ka tsallako tun daga sama sai ka faɗi sai ka tsari yasa abin da ake yi kuma duk inda kai da girma baya hana ka yin karatu ibnu abi zamani wani babban malami ne ba maliki shekarar 60 ne suka zuwa neman ilimi amma da yake da ikhlasi da tsoron Allah sai da zamo Ɗaya ne yana cikin waɗanda ake nuni da yatsu a cikin manyan malaman malikiya ibnu abi zamani al-maliki قال حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن المسور بن مكرمه ومروان ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال تكتب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من ذا الله زيرا من الله ثبت غريب يا تزامن عند أكل الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق هرد سكي تفيا أتكن هنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذا الله زيرا من الله ثبت غريب إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش فليأتا sai manzo Allah ke lallai Khalid dan Walid yana can inda ake ce ma al-Ghamim hanya ce wata wani wuri ne hanyar Makka fi khairin da Quraishi yana cikin rundunan eh, yaki mayaka na Quraishawa qali'atan yana gaban su suna tafi a lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba sai manzon Allah ya ce ma rundunansa fa khudu zatal yamin eh? fakuzu za ta yamini saboda haka ku dakaran musulunci sojojin musulunci ku bi ta dama kad a bi hanyar da suke dan a alharbu khud'a a san yadda za a yi a tsira kada su samu sa'a akan mutane fa wallahi ما شعر بهم خالد حتى إذا wallahi بقطرة الجيش يتي والله خالد بن الوليد بسد أنكر sai ga shi gaba ɗaya ga kuran da ke tashi inda karai rundunai suka taru suka hadu sai ga shi ga kura na tashi sannan dai wannan sojoji ne na musulmai ban tsalaka ya rukudu naziran da sai ya juya a guje ya je yana tsoratar da kuraitawa yana ba su labari cewa waɗannan mutane fa da shiri suka zo وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالصينية سيما زع الله صلى الله عليه وسلم يتفيها حارس سيد بشير بشير سوجو جنسا رندنسا سيد أبكي ورون قوي allati yubatu alayhi alaihim minha barakat sai da aka kai wani tsauni inda ake saukowa daga nan in aka sauko shi kenan sai a kama hanya zuwa maka barakat bihi rahilatuhu sai a bar hawar taguwar manzon Allah ta kwanta sai ta durkusa fa qala an-nas hal hal mutane a je yaki kuma da taguwar manzon Allah ta kwanta ra kuma manzon Allah ya kwanta ai ba tashi tashi tashi hal hal ma'ana suna da tashi fa Allah hat sai ta kiya تستورى كنت حسنا فقالوا خلعت القسواء خلعت القسواء سكت القسواء سونا تابوا تابوا من الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنا سكت أي تاي هسي تاي هسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القسواء وما ذاك لها بخلق يتي القسواء بتي مسلمة بتي بتي با طبيعة بني ولكن بيسيوا حبسها حادث الفيل الله ne ya durkusar da ita a gurin. Allah sa'annan sai manzo Allah ce wal thumma qala sai manzo Allah ce wallazi nafsi bi yadihi naran ila sarkin da raina ke hannunsa la yasaluni khussatan yu'azzimuna fiha hurmati illa a'taytuhum iyyaha manzo Allah ya rantsuwa ce duk quraisha Quraisha duk wata tabi'a da suka tambaya wata hasla duk abin da suka nema wurin manzon Allah haka ga abu ne da ake girmama eh, eh, Allah madaukakin sarki eh, ko kuwa zai ibada abu ne mai mutunci mai daraja manzon Allah ce in suka nema za a yi muku ثم زجرها فأنا سيما الله يتعاوى تاما الخطوة فوصبت سيتجمع سيتقلي فقال قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الهديبية في أكا كوتي هر أكا جي أكا كي مقرى أكا جي سنة فأكين هديبية على ثمد قليل الماء أولي من كرنش الروا يتبر يت يتبرده الناس mutane suna ta shaye wannan yana sha wannan ya ɗebo wannan yastasquna suna sha ana cikin tsananin kishin ruwa tabarruban sun falam yulabbithun nasu nan da nan dama wurin aka ce karancin ruwa ne ga kuma mutane sun zo sojoji kuma ana jin cikin ruwa nan da nan sai ruwan ya kare hatta zahuhu har sai da suka tara su abin da ke ciki wato su ya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hasbi sai aka kai kara wurin manzon Allah ga kinan sojoji na musulunci ana jin cikin ruwa fanta za a fahaman min kinanatihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare ne kidiya a cikin gidansa a cikin gidan kibiya din sai ya zare daya thumma amarahum an yaj'aluhu fihi yace ku je ku saka a cikin wurin fa wallahi ma zala yajitu lahum birrihi hatta sadaru yace wallahi ruwa bai gushe ba yana ta bulbulowa yana ta tunkudowa yana ta tafasa suna tasha suna tasha har sai da suka gama suka tafi wa bainama hum zalika, yayin da suke cikin wannan hali iz ja'a budayl ibn warqa sai budayl ibn warqa'a ya taho daga quraishawa daga makka al-khuzai fi nafarin min qawlihi khuza'a a cikin jama'arsa mutumin khuza'a ne wa kanu aibata nushin ai aibata nushin ai mawdi'u mutane ne wanda manzon Allah ke taurara musu yana jin musu رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال لكي يزوم سيتي إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية يتيني فنا بركاب بن لؤي دا بن لؤي سنسوا كور مولي لإنجروا ma'ana sun inda suka sauka yana da kyau sun suna da wuri mai ruwa kenan ba za su ba za su bukaci ma'ana ba za su bukaci ruwa ba wa ma'ahumul awruzu almasafin ai suna tare al'uz na barakun eh, dabbobin da suka haifu yanzu da su suna da nono kuma كما dabbobi da ke tare da iyayensu ma'ana cikin shiri suke ba za su shiga ta ba suna da nono madara da za su sha وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت سوكما تنظر في ياكيك ليه سوكما حنا كسجا مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لم نجئ لقتال أحد أي مو بمزوي مياكي وابا ولكننا جئنا مؤتمرين سيما ذا الله يقول أي مو بمزوي أمراني وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به سيكي أي قريشا وما يأتي أتبه يا كارثة فالدسر بغاتا فإن شاءوا مادتهم مدة ويحلوا بيني ويقلوا بيني وبين الناس إن سنا ترضى أكارا الكوري فكانمو أميكا أما لشرع سبرم مشغمكا ميت واسي ميت إبادة فأنا مفتاح a kyale mu da mutane in suka zo tun da sun jigata ba za su iya yin komai ba in suna so za a ƙara lokacin sulhu za a ƙara lokacin zaman lafiya amma da sharafi su bar mu su bar manzon Allah ya shiga makka su kyale shi da mutane ma'ana sai suka fahimci aka kyale manzon Allah da mutane za su musulunta kenan fa in azhar fa in azhar fa in sha'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu in naje na yaki mutane in Allah ya bani sa'a ya taimake a kansu manzo Allah yake fadar haka in Quraishawa suka ga dama su shiga addinin musulunci kamar yadda mutane suka shiga wa illa in kuma ba haka ya kasance ba aka samu nasara a kaina faqad jammu ai sun huta ai istarahu Quraishawa sun huta dama abin da suke so kenan wa inhum abau in kuma suka ci ɗayan waɗannan abubuwa biyu da manzon Allah ya nema fa wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah ke na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa la uqatilannahum ala amri hadha wallahi zan yake su akan wannan al'amari na addinin musulunci hatta tanfari da salifati har sai an har sai wuya wuya na ya rabu da ni ma'ana har sai a kafe ni in yake su ko in ci nasara ko a kafe ni wala yin zanna Allahu amrahu manzo Allah ce wallahi Allah maɗaukakin sarki zai rantar da al'amarinsa ma'ana Allah shi zai taimaka ma addinin musulunci inna hannun nazzalna zikira wa inna lahu guna ko fa kala Budailu sai ce, yace sa uballighuhum mata taqulu zan je in ba su labarin abin da ka fata. kala sai ya ce fantalaka hatta ata quraishan sai budailu ya kama hanya yace har sai da ya kai wurin quraishawa a makka kala sai ce inna qad ji'nakum min hadha ar-rajul mun taho muku daga wancan wannan mutumin ma'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sami'nahu muka ji yana faɗar wata magana fa in shi'tum an a'arida an na'ridahu alaikum fa'alna in kuna son na faɗa muku abin kuna son ku ji abin da ya faɗa sai in faɗa muku wa qala sufaha'uhu la hajata lana an tukhbirana anhu bi shay'in wawayen su marasa hankalin su kace ba mu da bukatan kar ka faɗa mana abin da ka jiyo da gare su wa qala zawur ra'yi minhum masu hankali kuma a cikin su suka ce hati ma ya yaqulu ka faɗi abin da ka ji yana faɗa قال سيتي سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم sai ba su labarin duk abinda da manzon Allah ya faɗa Quraishawa ko su tare da mutane na je na musuluntar su na yake su in Allah ba ni sa'a a kan su Quraishawa sun ga dama su shiga musulunci kuma su ga dama ba kuma su ko in Allah ya taimake su a kaina ko da ba zai kasance ba kuma Quraishawa ai sun huta so kenan in kuma ɗayan waɗannan guda biyu Quraishawa ba su yarda ba to wallahi zan yake su har sai na ga na samu nasara a kan sun kashe ni yace abin da manzo Allah fada ke faqama urwatu bin mas'ud sai urwatu dan mas'ud ya tashi faqala sai ce mutu zai mutu nasiha kenan ai ai ya qauli ya ku taron jama'a alastum bil walidi ku ba iyayena bane kalu bala suka ce haka al'amari yake mu iyayen ka ne kala awalastu bil waladi ni ba dan bane kalu bala suka ce haka al'amari kai da ne kala sai yake musu fa hal tattahimuni kun taba tuhuma ta kuna tuhuma na kuna shakka na kun taba ganin abin da bai dace ba game da ni kalu suka ce a a kala alastum ta'lamuna anni sanfartu ahla ukadin falamma ballahu alayya ji'tukum bi ahali wa waladi wa man ata'ani kalu bala yace ba ku san cewa lokacin da za a yi yaki na je kasuwan ukkad na tattara mutane na jawo mutane na kira su su je su yi yaki suka kiya na je na tattaro iyalina da 'ya'yana da duk waɗanda suka bi jama'a ta na kawo su a je a yi yaki ba ku san da haka ba kalu bala suka ce haka al'amari ai yanzu babu shakka ce wannan urwatu dan mas'ud babu wata shakka a game da shi ba saba samu wata shakka a gare shi ba da yaki ya kira mutane kasuwa ku je ayi yaki kasuwa ka suka kiya ya je ɗebo iyalansa da iyalansa da ƴaƴansa da duk jama'a sai su zo a je ayi yaki to me kuma ke da shakka game da shi babu shakka kala sai ce fa inna hadha qad arada lakum khuttata rusul lallai wannan ya kawo muku tsari ya kawo muku fabi'u na shirya al'amari na shirya na sunna kenan ma'ana abinda manzo Allah fada din nan su mai da hankali akai kenan akbiluha akbiluha wa da'uni atihi yace ku karbi abin da shar abin wanda ya fada din nan amma ku barin jin sabi da shi kalu eh, sai ka je ka hadu da shi fa'atahu sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ala yukallimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai ya zo yana ganawa da manzon Allah sai manzon Allah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama nahwan min qawli li budayl sai manzon Allah ya maimaita miki abin da ya fada da zuma budayl fa qala urwatu inda zalika ay muhammad sai urwa yace ya muhammad أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سميت بأحد من العرب انتهى أهله قبلك yace ya Muhammad wannan shiri da ka zo da shi in ka je kai musu yakin kare dangi ka taba jin cikin larabawa wani ya zo ya yaki eh, eh, jama'a sai ka rasa su baki daya wa in ta al-ukhra in kuma ka je ka yake su baka samu sa'a ba fa inni wallahi yace na rantse da Allah la ara wujuhan wa inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yasiru wa yad'uka ya zo zai sa tsoro a cikin eh, sojojin manzon Allah kenan ya ya manzon Allah wannan shiri da ka zo ka je kai yaki kai musu kare dangi ka taba ganin wani balarabe wani mutum da ya zo ya ka taba cikin laraba wanda ya zo ya yaki jama'a su har ya karasa su in kuma baka samu nasara ba wallahi wa'annan sahabban ka ina ganin husake a cikin su wallahi akwai wanda za su gudu su barka mun gane ko halikan an yafi ruwa ya uka su gudu to da ya faɗi wannan magana su sai na abubakar su sai na umar duk manyan sahabbai na ci sai na abubakar sai ransa ya ɓaci dan me za a ce mu za mu gudu mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu abubakar radiyallahu anhu fis bi bazrillah kalma ce ba ta da kyau ba ta da daɗi da suke kamar zagi abin da ake cewa bazar shine in aka yi mace kaciya abin da ya saura a cikin matutarta sa'an na emsis wannan kalma ce in za a yi mutum mummunan zagi sai a faɗa to shine sayyidina Bakar ya dauko daga kalmar da larabawa cikin jahiliya suke zagi mutane da shi saboda bacin rai kamar mu su abubakar muna zaune muna cikin da eh, eh, sojojin manzon Allah a ce za mu gudu bar manzon Allah sai abin ya bakanta masa rai har ya faɗi wannan kalmar a nahanu nasiru anhu wa nada'ahu mu za mu gudu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai shi urwat bin mas'ud yace man za wane ne wannan da yake magana wane ne wannan قالوا أبو بكر سيادة مصر أبو بكر سينا إن بقصني قال سيكي أما والذي نفسي بيده نارا إذا سرك إن درينا كي حنوسا لولا يد كانت لك إني لم أجزك بها لعجبتك إذا والله بعد ذا كاتب من ونع الخير har yanzu ban iya na saka maka ba wallahi wannan magana da kai da na da da na da na ansa da na tanka da na mai da na mai da martani kai karamci ku ma'ana ya tuna wani lokaci da can cikin jahiliya sayyidina bakar ya tabai masa wani karamci yana dakon yaushe zai rama yaushe zai zai zai saka ma na bakar har yanzu bai saka ba na bakar na da yana da minna a kansa kenan yace wallahi ba dan wannan abin da ka taba yi min har yanzu na kasa rama maka na kasa da wannan magana da kai sai na baka da kai sai na baka jawabi kala yace waje ala yukallimu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ya bar sayyidina bakar yana ganawa da manzon Allah fa kullama ta kallama a akhadha da lihiyatihi duk sa'an da zai magana da manzon Allah sai ya kama geman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawan suna son su yi magana su jawo hankalinka sai sai shafar gemin ka haka dama mun ga tun daga farko ya yayi ma quraishawa nasiha kuma ya zo zai yaudari sahabban zai yaudari zai yaudari manzon Allah kenan ko duk sa'an da zai magana da manzon Allah sai kama gemun sa wal mughira ibn shuba qa'imun ala ra'si nabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu as-sayf wa alaihi al-miqfar mughira dan shuba kuma na tsayurin manzon Allah da takobin sa da miqfar kullan kwano kai abin kariya فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده bina alisai duk sa'an da urwatu dan mas'ud zai kama a gemin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan sai dauki gansa a gidan takobin sai buge shi lafaz wa qala lahu yace da shi akhir yadaka an bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam janya hannunka daga gemin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ba wane kai ka tarka shi a gemin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farafa urwatu ra'sahu fa qala man hadha sai kuma ya na nabin ki ne kuma wane ne wannan kuma kalu al-mughira shuba suka ce ai mughira dan shuba ne wannan kuma fa kala ai qudar ai qudar alastu as'ati ghadratika ya kai mayaudari ba ni nake ta kai kawo a cikin yaudarar da ka taba yi nake faman ya za a sasanta abin za a biya ba abin da ya kasance muhira ko shuba dan shuba ya kasance a cikin jahiliya suna tare da wasu mutane sai yaudare su ya kwace dukiyar shine yaudaran da yake nan to shine shi wannan ruwan dan mas'ud yace ya kai ma yaudari ba kai ne ka yaudari mutane a lokacin jahiliya ni ne nake ta kai shawo ya za a yi asasanta al'amari ya za a yi a gyara al'amarin ba yanzu za ka zo ka tsaya kana buge nan hannu kaga nan da ba shi da yake da na faɗa kaga ya faɗa ko amma lokacin sayyidina abubakar ya faɗi mummunar kalma da tafi wanda wannan abin wannan ya faɗa da yake yana da gori a kansa kaga bai ce komai ba yasa haka ake son karam kuma haka ake son mutum ya mutunta karamcin da aka yi masa abin da ya kasance ma mugira shine ya ce wa kana al-mughiratu sahiba qauman fil jahiliya mugira ya kasance yana tafiya yana tare da wayansu mutane a cikin jahiliya fa qatalahu sai kashe su wa akhadha amwalahu sa'an ne ya dauki ya ɗebe dukiyar a cikin jahiliya kenan ko fa thumma ja'a fa aslama sa'an nan sai ya zo wurin manzon Allah ya musulunta mu ji jawab abinda manzon Allah zai faɗa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله تيرا دا ميشي الله ثبت غري شي اما الاسلام فاقبل اما مسلمتك da ka zo ka karba an karbi musuluncinka an yarda da kai wa amma al falastu minhu fi amma dukiyar da ka kwato na mutane babu bukatarsa ba za mu shi ba haramun ne ma'ana wannan da sai a ce al-islam ya kibu ma qabla hukum yana cikin jahiliya yace ma'ana tun da yaudara yayi kace ma'ana ko da kafiri ne ka yaudare shi ka kwace dukiyar matukan kuna zaune lafiya dukiyar kafirai ya halatta aka yi yaki aka kuri ba su ba haka bane in ana zaune lafiya ka yaudare su fa bai zama zalunci ba to suna zaune lafiya shi da waɗannan mutane sai kashe su sa'an sa'annan sai kwace dukiyarsu tare da cewa yanzu ya zo ya musulunta komai ya zama sabo mugira kamar yau uwarsa ta haife shi duk laifuka sun wuce amma sai da manzo Allah ya ce musuluncin ka dai eh an karba amma wannan dukiya ta haramun da ka kwato ba mu ba shi abu ne aka yi cikin jahiliya fa amma manzo Allah ce ba mu ba shi na haramun ne ina ga musulmi da yaje yaudar musulmai ta ta tare dukiya wai za shi je aikin haji ko umra wai za shi je kaza wai za shi je kaza wai za shi je kaza aka ce kamar da musu dukiyar su shine farkon abin da za su wannan cikin jahiliya kuma ka dukiyar waye kwace kafirai amma duk da shi manzo Allah ce ammal islamu fa aqbalu wa ammal malu falastu minhu fi shay'in abinda ake son manyan mutane su yi duk sa'an da mutum ya je ana sun aka baka kyauta ya halaka karba ko da azalimi ne amma akwai inda mutum zai kai cikin matsayi na ilimi da daraja da ɗaukaka duk akwai wanda iya kawo kyauta ya baka sai ce a'a ba ma karba imamu suyuti karshen rayuwarsa baya karban kyautar kowa balle sadaka sai da zai daina karanta da kowa ma zai zauna yana talibi aka ce imamu suyuti mai girman kai ne yana ji da kai yana yake iyaye na sun bar nan dukiya kuma dan me zan je kaskantar da kaina wane ya baka wulakanta ka wane ya baka wulakanta ka tare da cewa masu kudin su ma suna son dukiyarsu ne mutum yana son abinci kuma zai dauka ya baka yana jin zafin ya baka dukiyarsa ka wadatu sai dai zai iya dan baka kaɗan wanda ba zai wadatar da kai ba